ya ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu ya kuma kyautata namu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'o'inmu da muke sa dare da rana a wannan wata wanda yake mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa ƙasar mu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan wani alheri da yake ba wata ƙasa Allah ya bamu a Najeriya dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da yake tunkuɗe wata ƙasa Allah ya tunkuɗe shi daga gare mu a Najeriya. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha ɗaya a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala. In akwai tambayoyi sai a kawo mu fara da su ko? Akwai su? To, bismillah. Wannan ya ce, Assalamu alaikum. wa salam wa wa don Allah malam muna so a gaya wa a don Allah muna so a gaya wa malam akwai wani masoyinsa mai sauraron karatun shi a koda yaushe a sa shi a addu'a shekaran jiya a yi kidnapping din shi a makaranta sunan shi hamza to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa da waɗanda suke masu girma na alhayu alqayyum da Allah ta'ala ya kubutar da dan muhamza. mu Hamza Allah ta'ala ya kubutar da shi Allah ya kare rayuwarsa ya kare mutuncinsa ya kare lafiyarsa Allah ya kare masa imaninsa Allah ya dawo da shi zuwa ga iyalansa da ɗan uwansa a cikin halin aminci dukkan wani wanda aka yi garkuwa da shi aka yi kidnapping ɗinsa a ko'ina ina yake muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da shi sauran waɗanda aka yi kidnapping a ƙasar nan suke hannu Allah ta'ala ya kubutar da su muna roƙon Allah ta'ala ya kare musu lafiyarsu Allah ta'ala ya kare musu mutuncinsu Allah ta'ala ya kare musu rayuwarsu gaba daya bayan addu'a kuma babu laifi aiki da dama a tunatar da su waɗanda suke kidnapping din wannan sana'a ta kidnapping haramun ce na cikin mafi munin aiki da ɗan adam zai samu kansa yana aikatawa don fitinar muminai ne saka masu imani a cikin halin kunci ne takurawa mutane ne kai ka sawwara a ce mutum an sace ɗansa ko ƙaninsa ko mace an yi garkuwa da mijinta don Allah ina kwanciyar hankali da ita don Allah akwai fitinar da ta kai wannan a rayuwa babu fitinar da ta kai wannan wannan fitina ne na al'umma kuma duk waɗanda suke fitinar da al'umma Allah ta'ala ya ce zai kai su zuwa ga wuta innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum al hariq cikin suratul buruj aya ta goma Allah ta'ala ya ce lalle ne waɗanda suke fitinan muminai maza da mata kuma ba su tuba ba a gaya musu cewa suna da azabar wutar jahannama kuma suna da azaba na wutar hariq gobe kiyama duk mutumin da ya samu kansa yake kidnafin wasu ya sani cewa ba duk abin da Allah ya rubuta arzikinka ne wallahi tallahi billahi babu mai hana da shi ko ba ka sace wani ba rabon mutum baya hawa bai rabuwa da shi ba ya ce wai rabon kwado baya hawa sama ko ya hau sai ya sauko in abu rabon ka ne ko ba ka sace wani ba wallahi ko ɗaki kashe kulle sai ya bika cikin ɗakin ka duk abin da Allah ya sa rabon mutum ne ba yadda za a yi wani ya raba ka da shi mu duba hadisi na Imam Ahmad bin Hanbal a cikin sahihul Jami hadisi na dubu ɗaya da ɗari da manzon Allah tsira da aminci tabbata da gare shi ke cewa inna ruhal qudusi nafatha fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibda'u rizq ala an tatlabuhu fi ma'siyatillah fa inna ma inda Allahi la yunalu illa bi ta'atihi manzon Allah yace rai ka sani tun lokacin da mala'ika zai kula ran dan adam rai ka sani ba za ta rasu ba ba za ta koma zuwa ga Allah ba sai arzikinta da ajalinta ya cika arzikin da Allah ya sa za ka mallaka ko ba ka yi kidnapping ba dole sai ya sai ka ci kayan ka bar duniya idan Allah ya kaddara za ka mallaki miliyan talatin arba'in hamsin ɗari dari biyar in ma biliyan kaza ne wallahi ko ba ka yi kidnapping ba za ka mallaka kuma ba wani wanda ya sai rage maka naira ɗaya a duniya Allah ya rubuta ne so in kai haƙuri zai zo ta jin Allah in kuma kai gaggawa to sai ka nemo arzikin ta sabon Allah babu nan da za ta rasu sai ajalin ta da arzikin ta ya cika sai annabi ya ce fattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata nema wala yahmilannakum istibda'ur rizq kada ku yarda jinkirin arziki ya sa ku nemi arziki ta sabon Allah abin da yake wurin Allah ba a samu sai an yi wa Allah biyayya so da duk abin da kuke nema wallahi na cikin bin Allah akwai shi ko me mutum yake nema in arzikinka ne ko ba yi garkuwa da wani ba idan ka dawo a cikin gidanku ka zauna ko da ke kake kasawa idan Allah ya ce za ka mallaki miliyan ɗari biyar ba wanda ya sai ana ka mallakar in Allah ya ce za ka ba ne hana ka to za ka sa balma sabon Allah yana sa arzikin naka a yi jinkirin baka ne Abun da za a baka ka more shekara talatin sai a bari sai saura wata uku ka rasu sai a baka kuma aka baka sai a cire albarka ka tara kudin ka mallaka amma kana zaune a wurin da babu wutan lantarki babu ruwan famfo babu gado babu fanka balle AC to ina kwanciyar hankali ko nawa mutum ya mallaka babu kwanciyar hankali a cikin wannan nasiha ta ga waɗanda suke wannan aiki din shine su tuba zuwa ga Allah is not late duk abin da mutum yake na zunubi in ya tuba kofar Allah ta tuba abu da take kowane irin zunubi mutum yake mu duba magana da Allah ya fada da ya kira bayin da zai musu rahama sai yake cewa walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq Wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا كذوب سورة الفرقان آية 68 69 آية 70 آية 71 kai waɗannan ayoyi ka ga yadda Allah ta'ala ya yi magana a kai waɗanda suke ba su yi wa Allah shirka da komai ba sa kashe rai ya kira dukkan zunubai daga ƙarshe ce duk wanda yake wannan zunuban ya fada cikin kazanta sai ce illa man taba banda wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila amalan salihan ya aiki na kwarai ika masu wannan siffa yubaddilu Allahu ajiye hasanat Allah yana canja musu munanan ayyukansu zuwa ga kyawawa yanzu idan za su tuba idan sun yi zunubi dubu goma saboda haka musulunci Allah zai kankara zunuban dubu goma ne sai kuma ya basu lada dubu goma shi ne yi da musayi a cikin hasanat zunubin ma sai koma hasana to da ka nasiha ta ga wanda suke wannan sana'a dan arziki Allah yake bayarwa bakin nafin ko garkuwa da mutane ko banditry ba rufin asiri Allah yake bayarwa duk abin da aka sami Allah ko an samu babu albarka a ciki kuma duk wani mutum abin da ya haka ake masa kula ga wannan Allah ta'ala ya ba su ikon jin wannan nasiha su tuba su koma zuwa ga Allah Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan ya ce wallahu ta'ala da wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji kan mahaifan malam ya kare shi daga sharrin mahassada malam a cikin tafsir din da aka yi jiya goma ga watan ramadan na ji ka tsoratar sosai akan riba shin dan allah malam mecece riban nan ya shaki bismillah cikin harshen larabci shine az-ziyada fi shay'in makhsusin kara wani abu akan wani abu shi ake kiransa riba lughatan wato da literal meaning na riba wasilahan ma'anarsa istilahi shine yin ƙari na kuɗi akan wani adadi daga lokaci zuwa lokaci wannan ƙarin ko ya zama sau ɗaya ko ya zama sama da sau ɗaya idan ka duba cikin nurun aladar jerin gwanon fatawoyin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen kuma a mujalladi na biyu ba na goma sha shida ya ce abin da ake karawa akan dukiya daga lokaci zuwa lokaci shine riba kamar yadda Allah ta rage cewa wa ma ataitum min riba da yarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah sai ka wannan aya ta cikin suratul rum aya ta 39 da Allah ta'ala yake magana akan dukkan wani abin da muke exchange a kara wani kuɗi akan kudin da ya bayar don ya karu a wurin Allah baya karuwa amma abin da muka yi nan sadaka kuma shi ke karuwa a wurin Allah so da wannan abin da ke karuwa daga lokaci zuwa lokaci shi ake kira riba a da kudi asalin riba a jahiliya aka fara ba ɗabi'a ce ta musulunci ba tun asali historically aikin jahiliya ne a jahiliya ne sai mutum ya samu ɗan uwansa sai ya bashi bashin misali ka ce naira dubu goma sai ce na baka naira dubu goma in za ka dawo da shi bayan wata ɗaya za ka ƙara naira ɗari biyar a kai in za ka kawo bayan wata biyu za ka ƙara naira dubu ɗaya a kai to sai a ci gaba da yin wannan kuɗi yana ƙaruwa ko kuma in ajali ya zo ƙarewa sai ka kawo kuɗin zai ce kana son karin bashi e nawa ne daman na baka dubu goma nawa ka kara ɗari biyar to yanzu ka koma da shi gaba ɗaya na kara baka bashin dubu ɗaya dubu goma da ɗari biyar sannan wata mai zuwa sai ka min kuma a dubu goma sha ɗaya to sai ajalin ya kare sai a ci gaba da karawa wannan shine asalin abin da ake a jahiliya musulunci ya hana riba ne saboda babu taimako a ciki shi kuma addini yana so a taimaki wanda bai da shi idan yau kana cikin bukata za ka biya kudin makarantar ya'ya ko kudin asibiti ko kudin wani abu da ya kama da wannan sai ka zo ka same ni sai ka ce na baka bashin dubu hamsin bayan wata shida ka dace shi ma za ka bani dubu sittin na taimake ka ban taimake ka ba in taimako ne yadda na baka tun da na fi ka rufin asiri sai ka dawo da wannan daidai wa daida amma in na kara to cutar da mai rauni ne shi kuma Allah bai yarda a cutar da mai rauni ba kuma Allah bai yarda ya aiki da kuncin da wani ke ciki ba a ƙara takura masa don san babu yadda zai yi matar ka da asibiti za a mata sajiri ba ka da kuɗi kuma an ce ko a yau ko za ta iya rasuwa kuma sai wani ya ce nawa ne kuɗin sajiri dubu talatin sai ce ga dubu talatin za ka biya ni bayan wata shida za ka ba da dubu arba'in ai don sai ga rayuwar sai ka karba ko amma ai bai taimake ka ba in taimako ne sai ce ga dubu talatin dubu biyar gudumawa ta dubu ashirin da biyar bashi ta shi ne taimako amma a ƙara maka kana cikin halin kunci ba a taimake ka ba so musulunci asali ya haramtar da riba daga cikin hikimomi masu yawa akwai hikimar kare mai rauni kada a yi ƙoƙarin exploiting raunin mai rauni a cutar da shi sai addini ya kare shi ya sa riba take da hatsari kuma aka yi tsinuwa a kanta ga hadisin da ana rasulullah akilan riba wa mokilahu wa katibahu huwa shahidai kada hum sawa'un hadithin muslim na 1598 dukkan su annabi ya tsine musu albarka ke sa ta kowane bangare ba a so a yi taimake taimakekeniya a kan riba Allah ta'ala ya kare mu daga riba Allah ta'ala ya ciyar da mu halal waɗanda suka samu kansu a cikin hali na riba ta kowane bangare Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ya ba su hanyar rayuwa da take nesa daga riba Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare إن شاء الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكم أكبر الله يا أيها الذين آمنوا يا كل جماعة وكي إيماني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه idan za ku ba da bashi tsakaninku da juna zuwa ga wani lokaci da yake sananne ku rubuta waliyattu bainakum katibun bil adl mai rubutawa sai rubuta tsakaninku da adalci wala ya'ba katibun an ba kama allama Allah kada bai rubutawa ya yi rubutawa kamar yadda Allah ta'ala ya ilmantar da shi falyaktu sai ya rubuta wal yumdil ladhi alayhi al ta wal yattaqillaha rabba sannan wal yumdil ladhi alayhi al-haqq wanda kansa akwai wannan haƙƙi na bashi din sai ya yi imla'i ya rika dictating kuma wal ya rabba yayi takawa zuwa ga Allah mahalicinsa wala yabkhas min shay'a kada ya koye wani abu ko ya rage wani abu fa in kana alladhi alayhi haƙƙu safihan idan ku wanda ake bin sa bashin nan ya zama mutum ne da bai da wayo aw zafifan ko mai rauni aw la yastati'u an yumilla ko bai da ikon da zai iya faɗa ana rubuta yayi dictated waliyyu waliyuhu bil adl to waliyinsa sai ya faɗa a rika rubutawa da adalci wastashidu shahidaini ne bin rijalikum ku samu shaidun mutane biyu daga cikin mazajen ku. fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu mazaje biyu ba farajulun namiji daya wa mura'atani da mata biyu mimman tarzauna min shuhada daga cikin waɗanda kuke yadda da su daga cikin shaidunku an tazilla kuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra idan ɗaya ta kauce wa hanya ko ta manta ko ta mata yar uwarta na tunatar da ita wala ya aba shuhada idza ma dubu su shaidu idan an neme su kada su ki a lokacin da aka kira su wala tasabu an tattubu sagiran aw kabiran ila ajali kada ku yi ƙasa a gwiwa wajen rubuta shi karami ne ko babba zuwa ga ajalinsa zalikum aqsatu inda Allah wannan shi yafi zama adalci a wurin Allah wa aqwamu lishahada kuma yafi tabbatar da shaida wa adna Allah tarkabu kuma shi yafi nisantar da ku da kaskantar da ku daga kokonto illa an na tijaratan hadiratan sai da in kuma ya kasance kasuwanci da za ku yi a yanzu take tsakanin ku da juna a yi cinikin abiya tudiruna ha bainakum da kun da ke gudana tsakanin ku falaisa alaikum junahun Allah taktubu fa anan babu damuwa in ba a rubuta ba wa ashidu idza tabaya'atu lokacin da kuke kokarin kulla kasuwancin an gama to a nemi shaida su shaida a nemi shaidu su shaida wala yudarra katibun wala shahidun kada mai rubutawa da mai shaida a cutar da su yana kuma daukan kada mai rubutawa da mai shaida su cutar da wasu wa in taf'alu in kun aikata cutarwar cutarwar nan fa inna lalle shi fusukun bikum ya zama fasikanci ne gare ku wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa yu'allimukumullah Allah zai ba ku ilimi wallahu Allah bi kulli shay'in akan komai da komai alimun mai ilimi ne wannan ita ce aya ta 282 a cikin suratul bakara ita ce amin ya ita ce mafi tsawon aya a qur'ani hiya atwalu ayatin fi kitabillahi azza wa jalla ita ce mafi tsawo wace ce mafi gajartar aya a cikin ƙur'ani sun na'am na'am banda al-huruf al-muqatta'a ka cire huruf al-muqatta'a na'am aran ma yace thumma nazar Thank you. wal asr harfa nawa ne ga wawun ga alif ga lam ga ainun ga sadun ga ra thumma nazar thumma nazar harfa nawa harfa biyar wata sura suratul mudaththir aya ta nawa ta ashirin da ɗaya da za ka lafi khairan aya ta ashirin da ɗaya kaji wani ɗan wana garbi a nan eh, aya ta ashirin da ɗaya a magana mafi inganci in ka cire al-huruf al-muqatta'a thumma nazar suratul mudaffir aya ta ashirin da ɗaya ita ce mafi gajartan aya a qur'ani wannan kuma ita ce mafi tsawon aya a qur'ani a cikin wannan aya ɗin akwai kalmomi ɗaiɗai akalla guda 129 sannan akwai haruffa letters guda 551 muna zauna yan ba a gizo mai ta kirga ayoyi da haruffa da kalmomi a yi ta yinsu, wane kai kirga kaza wane kirga kaza a cikin wannan aya din akwai haruffa guda goma sha biyu daga cikin hurufin hijabiyya wanda guda goma sha biyu sun maimaitu a ayar nan fiye da kowace aya a cikin dukkan ƙur'ani misali alifun akwai guda ɗari da takwas a cikin wannan aya ta bashi da ba'un don haka babu wata aya da ke da alifun ɗari da takwas sai wannan ba'un akwai guda ashirin da uku a cikinta babu wata aya da ke da wannan adadin sai ita misali ta'un akwai guda talatin babu wata aya da ke da kafin guda talatin sai wannan sa'un akwai wanda suka fita sai wani harfi bayan nan dalil ko misali jimun akwai wanda ya fita so dalil akwai guda goma sha bakwai wannan misalai kawai da ke baku a cikin nan babu wata aya da ke da dalil goma sha bakwai sai anan so haruffa waɗannan misalai ne guda goma sha biyu sun maimaita a cikin ya ayyuhan da amanu idza za ta da Da dukkan qur'ani babu inda suka maimaitu kaman a cikin ta ita kadai to a cikin al-huruf al-hijaiyya guda 28 ita kadai tana da maimaitin guda 12 da kowace aya a qur'ani huruful hijaiyya nawa guda 28 wace aya ce ta kawo huruful hijaiyya dukkaninsu a Qur'ani aya daya amma dukkan huruful jami'a alifun ba'un ta'un ta'un jimun har zuwa ya'un na ƙarshe a wace aya ce da duka aka kira su babu a ƙarshen suratul mujadila wannan sai sai zan fada a cikin ali imran aya ta nawa na to alama kawo ta bismillah kawo ta ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون لله غير الحق ظن الجاهلية الجزية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور a cikin wannan aya da za ka lawa khairar dukkan hurufun hijabiyya letas na arabi harufan nan alifun ba'un ta'un ta'un har yawon kowanne ya fito a cikin aya ayoyi biyu ne a qur'ani ke da wannan martaba ne. yanzu sun kawo ɗaya ta ali imran 154 akwai ta biyu da bakin aran a faɗa to karanto ta محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به rahima cikin suratul fatih aya ta karshe ko ko kuma a ce ta 29 waɗanda su ne ayoyi guda biyu a cikinsu dukkan letas na arabic alphabet na arabic abcd na arabic alifin ba'un ta'un zuwa ya'un dukkanin su sun fito a ciki letas ɗin guda 28 ne na arabic suna cikin suratu ali imran aya ta 154 gaba ɗayan su sannan kuma suna sotin suratul a aya ta tara ta karshe gaba da su yi na kara kuma ci gaba da karatu in kuma aka ce za a ci gaba karatun ba zai yi ba sai ku zabi ne ko mu yi karatu ko kuma a tsaye a wasa muku kwakwalwa ya halladi na amanu wannan ya ce ake cewa ayatul dai wato ayar bashi duk wannan tsawon ayat da kake gani tana bayani ne akan mu'amala bainal khalq mu'amalar da ke tsakanin halittu akan bashi gaba daya tsakanin wane da wane aboki da aboki makwabci da makwabci duk abin da ya faru da bashi wannan aya duk tsawonta nan akan al'amarin bashi take magana shi yasa musulunci is a complete religion ka duba wannan duk wannan bayani wai ta dan mu zauna lafiya akan bashi ba a bari mu aiki da dabarar mu ba sannan aka karantar da mu yaya za mu yi yarjejeniya na bashi yaya za mu kulla bashi me za mu yi a lokacin yin bashi abubuwan da suke sa a yi bashi akwai su kamar haka na farko akwai cinikayya ne na zo wajen ka zan sai waya nawa ne kudin ta dubu ɗari to za ka iya bani zuwa ƙarshen wata na biya ne eh, sai ka bani waya ɗin akan zan biya ƙarshen wata sunansa bashi na biyu aiki mai waya ka ta lalace sai ka je wajen mai gyaran waya sai ka ce a ɗan gyara mun wayan amma ba kuɗin an samu kuɗi ran gyara ne kuɗin gyaran naira dubu biyu ne sai gyara maka akan za ka biya shi zuwa lokaci kaza shi ma sunansa menene bashi kaga bashi ne a cikin me a cikin aiki wancan bashi ne a cikin mai a kasuwanci sannan ana iya samun bashi a sadaki ya auri wance ya amince zai biya sadaki dubu ɗari amma zai bayar ranar 27 ga watan ramadana kun amince dai eh, waliyi ya amince ta amince na'am ta amince sunansa shi ma me sunansa shi ma bashi na kudu daga cikin bashi shine kudin kake nema tsagwaran su shine ne ma taimaka min da bashi naira dubu hamsin idan Allah ta'ala ya sa muka je karshen watan nan zan biya ka wace rana a ranar 29 ga watan ramadana za ka biya ɗaya eh, zan biya sai aran mai bani shi ma sunansa bashi so da haka shi bashi yana da nau'uka kala kala mafum tayyib so kula ga wannan duk waɗannan bashi sun shiga ciki Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuke da imani dukkan da kaga an masu imani to akwai umurni ko hani ko kuma umurni da hani so da a cikin ayan nan akwai umurni kala kala kuma akwai hani kala kala duka kan al'amarin bashi idza tadayantum ay ayyuhal ladina amanu li'imanikum idza tadayantum ya ku jama'a masu imani dalilin imanin ku nan idza tadayantum bidayni ai idza idan sashin ku suka ba wa bashi sashin ku suka ba wa sashi bashi to ila ajalin zuwa ga wani ajali musamma ajalin musamma shine ila waqtin mahdudin zuwa ga wani lokaci da aka haddade shi shine ko awa kaza ko kwana kaza ko sati kaza ko wata kaza ko shekara kaza shine ajalin da aka kira shi yasa addain akwai addain ila ajalin musamma akwai addain ila ajalin ghairi musamma akwai addain biduni ajal akwai bashi da ke da date da za a biya deadline na sa. akwai bashi da an amince za a biya amma ba a sa deadline ba akwai bashi kuma da gaba ɗaya ba maganan me date din gaba daya to bashin da ba maganan date sharadi ne gabanin arabu a biya kudin a kodin sani da yana kallon cincin a tashar mota idan ya zo sai same ku a cikin mota kun cika sai ce ga ga bashin cincin duk mai so ya karba ma gabanin mota ta tashi za a biya <laughs> za ka iya karban bashin amma before direba ya zo ya kiɗin mota to za a biya bashin ina dan makaranta zo ko a makaranta lokacin da zai shiga mota daga garin zuwa to za ka ga musamman yaro ne har sha'awa nake na gaishe Hausa ba ta ishe shi ba zai ce ina sai da cincin cincin ne bashi duk wanda ya son bashi ya karbi ko nawa ne amma gabanin a tada mota za biya bashi to kaga bashin ka kai ajalin ka takaitacce ne shine bi ko direba yanzu wata da shi za ka biya ban san wani irin fiye ba aka baka a wannan bashin ba ba zan da ce ba a taimake ka ba amma ban san wani ne taimako aka yi ba so da haka idan za a yi bashi zuwa ga ajali musamman faktubuhu ku rubuta kalmar faktubuhu nan daga kitaba ne kuma fi'ilul amr ne wa fa'iluhu damirun mustaqirun taqdiruhu antum faktubuhu antum ku ku tabbatar an rubuta bashi din nan rashin rubuta bashi a yau yana cikin abin da yake kawo yawan rikici akan dukiya yadda ta yi yawa sai a ba mutum bashi wani idan ya sa ya karɓi bashin ya ce in ya samu damar biya ba zai biya ba sai ga al'amari ya kai zuwa ga kotu a je kotu babu any evidence da zai tabbatar da an bashi bashi shi sa duk abin da addini ya karanta in mun yi za mu zauna lafiya idan ba mu aikata ba za mu yi da na sani don haka ila ajalin musamman faktubu zuwa ga ajali wanda yake sananne to ku rubuta shi Allah ya ce wal yaktu bainakum katibun bil adli wal yaktu wannan lamun wani iri ne lamun ne lil amr lamun ne na umurni Allah yana umurta mu amma me yasa aka daure ta kuma to saboda ta zo bayan wawu dalilin zuwan lamun amri ba adalwa sai aka ce wal to sai aka daure amma lamun ne na umurni imperative tense ne command ne ake bamu wal na bainakum wanda zai rubuta ai wal na bainakum ai fi qadiyatikum wanda zai rubuta tsakanin ku cikin ku shi katibin mai rubutan ya rubuta da mai bil adil ai bil istiqama ya tabbatar abin da zai rubuta daidai ne kada wani ya iya rubutu wani bai iya ba ya zo rubuta ya rubuta shirme shine ana iya wannan saboda lalacewar halayen mutane wanda Allah da ya halicce mu ya fi kowa sanin halin mu shine wani zai zo ya samu wani ya karbi bashin dubu ɗari sai su haɗa baki da mai rubutu to ka rubuta tun da shi bai iya karatu ba Da daƙiƙi ne to ka rubuta na bashi ya ban bashi dubu goma ne kai kuma idan aka da zan baka dubu ashirin saboda ba abin da ɗan adam ba zai iya ba ai ana iya ko ce sa Allah ya ce yayi bil adalci ya samu istiqama yayi adalci abin da zai rubuta saboda halayen mutane wani ma makaho ne bai san me aka rubuta ba in ba a ja hankalin mu kuma sai a cuce shi ke sa Allah ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun kada ya fi shi ne rubutawa ayyatu bai rubuta kama allaba ulla kamar yadda Allah ta'ala ya ba shi ilimi don dukkan ilimi daga wurin Allah ne to idan ka zo rubutawa sai ka rubuta gwargwadon irin irin basira da ilimi da Allah ya ka so abin da ake nufi in an ce ilimi da basira sai ka zama mai tunani bi ko kai rubutu sai ka rubuta wane ne ya ci bashi wane ne aka ci bashi a wurinsa sannan sunayensu dole ka samu daidai yanzu kagan aka aka ci bashin aran ma abdullahi zariya dubu ɗari da aka zo rubuta sai aka rubuta isa ali ibrahim to ka gani za a biya to shi sa kama allama kulla sai ka bincika abin da baka sani ba kuma ka yi tambaya yadda Allah ya umarce ka a ilimi in baka sani ba ka yi tambaya in baka iya spelling sunan ba ka yi tambaya sannan adadin kuɗin ka tabbatar yana ciki yadda za a biya a rubuta shi in an san ranar a sa ranar da kuma kwanan watan ranar da kuma watan da kuma shekara duka ya shiga fajattub wala ya ba katibun an tuba kama allama kulla duk ya shiga cikin kama allama kulla so sa ka'ida idan za ka ga template da ake na rubuta bashi ka ga akwai categorical statement wanda ba inda za a samu wata shubuha ko a aji ana musu magana ce daga kaganta kasar kawai gabar ta kalla ba ta karkace ba sannan falyaktu sai ya rubuta wannan lamun wanne ne ita ma lamun lil amri me za aka daure saboda fa'un din da ya zo gabanin ita falyaktu ya rubuta wal yumlil alladhi alayhi alhaq wal yumlil yumlil wannan daga wace kalma ne imla to ina hanza din <laughs> shigan wawun za ku ina wawun da shiga a nan ustazu sai dai yanzu aka saka ta wal yumlil ay yudna wal yumlil wal ya'un kuma aina third person singular ne na ghaibun ne kuma hanzan karshe ne ka'ida shine da al-imla'u da al-imlalu duka ma'anar su ne wannan daga imlal ne ba imla'i ba imlal da imla'un da imlalun duka ma'anarsu da shi ne ana dictating abu kana rubutawa so da da kace imla din fassarar imla ne amma dukkanin su still bambancin su dai hanza ne ɗaya karshen lamun ne amma ma'anar su ne so don haka falyum ne daga imla ne so da haka sai a yi falyum ne alladhi alayhi alhaq wanda haƙƙin yake kansa wa kenan to wanda ya ci bashi to sai ya dictating haƙƙinsa ne ya faɗa don ka'ida wanda ya ci bashi shi yake faɗa mai za a rubuta ni muhammadu ibrahim na ci bashin alhaji muhammadu ɗanladi na kuɗi naira dubu ɗari yau ranar juma'a sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai bayan sallar la'asar a cikin masallacin annur a lokacin da na ci bashin sa ina sanye da kaya launi kaza da kaza shi ya bani kaya launi kaza da kaza ne a wurin a daidai lokacin da ya bani yana ma murmushi har ya daga waya ya duba shi ne musalsalin gulma a wasu to duk abun da za ka rubuta ya fito da abun da ya rubuta ba kai ne shi wanda ya ci bashi shi zai fara ba wai wanda ya bada bashi ba saboda me ai al-ikrar aula min shahada idan kai kace kaza ne to karfin hujjan kaza da ka bada baki ka yafi a ce ina shaida saboda kai ka faɗa kai da ka karbi kudin shine waliyattaqillaha rabba yayi takawa zuwa ga Allah iya muni magana akan takawa yayi takawa zuwa ga Allah wajen dictating abin da za a rubuta da wala yabkhas min shay'a ai wala yanqus min shay'a kar ya tauye wani abu ka san dan adam da dabara wani zai yi kokari ya yi dictating amma idan abun ya ja kwana ba za a gane me ake nufi ba ya ce ni ne na karɓi ɗan bashi ɗan kuɗi a hannunsa na sha mai a mashin dina kai ka san dubu ɗari ai ba na shan mai ne take ba kuɗin mashin ne wannan akalla dai sakan an za a saya don yace na ka dan kudi ne da zan sha mai a mashin sai bari a haka a ya ga kudin man mashin sai duba nawa ne yake full tank nawa ne kudin full tank a mashin da Allah eh na wani ya ce dubu ɗaya wani ya ce dubu biyar ba ku yi adalci za ku sa ɗauko mashin dina ba daga gida yawwa mashin kala kala amma nawa ne mashin gaba ɗaya kudin man sa da za a sha eh to mu ce dubu hudu to kaga an baka dubu dari ka ce dan kudin man mashin sai aka samu full ɗin din dubu hudu ne kaga ai an sa alkali a wahala shi yasa Allah ya ce wala yabkhas min shay'a fa in kana alladhi alayhi haqqu idan ba wanda ya ci bashin nan safihan ya kasance ba ni san cewa me fasarar safi ko ka faɗa ban faɗa ba ko ko fada ya shiga karatu sosai daji suna cewa wai wawa wawa kuke ma dago to ni dai nace wanda bai da wayo sosai wanda bai da wayo ba wawa ba wanda bai da wayo da yake mun yi karatu gaban dattawa yana zo karban faɗan kalma da yadda ake gaya mana daban ne eh, sai an zaɓi kalma in da yau ce ba gaskiya ya faɗa ba in ka samu ɗalibin zamani sai ce karya ya yi kai sai ya nuna ya ce karya yi amma an ka je gaban da sai su ce ba gaskiya ya aka da ba <laughs> wani ne halinsa sai ya ce akwai ayar tambaya sai ya yi shuru in ka samu dan duniya sai ce ne ɗan menene a hadisi ban fada ba to fa in kana ladi alayhi alhaqqu in wanda ya zama wannan haƙƙin ke kansa da bashi safihan bai da wayo la yastati an yusarrifa al-ashiya ba zai iya sarrafa abubuwa da zai dictating ma a rubuta ba da abin da za a gansu haka suke yanayin su sai ga mutum bai da wayo ba zan je kira da kira WAWA irin na ba in ya zama bai da wayo sai ga abu mai sauki ba zai iya yi ba akwai matashin da na sani shekaru gaban ashirin da kai da suka wuce a dai kwamitin su babu wanda ya kai shi arziki amma ba iya lissafin ma abin da ya mallaka in ka ba shi kalkulato ka ce ga dubu ɗari da hamsin ga dubu tamanin ya haɗa ba zai iya yi ba amma kuma babban miloniya ne amma ba zai iya yi ba ka ga hukuncin Allah kai ga tsabar wayo kamar dila amma kai wasa duk aljihun ka a fashe suke aljihun mu a fashe yake sai ka ga wani babu dabarar amma wallahi kana jin sai ka ga shi ko kudin ma ba zai riga ba amma kai ba calculator za ka buga total ka hada sai ka fada amma buɗe baki sai an taimake ka kuma ga ta da ƙarfi kamar jakin ne sai ruwa aran mai faɗa wannan ni na faɗa ba to haka Allah yake abinsa wani lokaci sai ba wani abu wani abu sai ka rasa yanzu da Allah ta yi aka yi wa neman da suka za da Allah wai ta yaya aka yi ne wani ya kaza ni a karban to amma Allah ba ya shawari da kowa in zai ba ya shawari inda yana shawari da an ce za ba aran ma hadda da wani ya matsake ya ce dan Allah kar a shi a shi da kiki da Allah a ba shi fatiha da kuliya amma Allah baya shawari da mutum in zai yi duk abin da Allah zai ba wani baya shawartar wani abin da ya ga dama yake yi kuma babu wanda ya sai kalubalance shi kuma duk abin da Allah ya yi final babu wata kotu ta kotu da za a iya kara wurin Allah fa in kana da alaikin haqqu safihan in bai da wayo au dhaliman ko iya da rauni rauni na iya magana rauni afuwan na ci. ko rauni na tabuwar hankali ko rauni na karancin shekaru an ci bashi wa yaro don a masa wata hidima bifo kudin hayar shagon mahaifinsa da ya rasu a biya a ya sosai a biya masu bashi shi ne za'ifa da raunin shekaru ko raunin hankali ko raunin jiki auda ya sassi ko bai da ba zai iya aiki milla ya yi ka dictation yana faɗa ana rubuta ba saboda me saboda gaban kurma ne ko bebe ne shi ne ba zai iya faɗa ba huwa to shi din falyum lil waliyyi ko bil adl to da ke dai kan al'amuransa sai ya zo ya rika faɗa ana rubutawa amma shi ma yayi da ne da adalci kar ai abin da zai kawo rikici ba shi an karba yayi ayi magana nan an karba shi wastashidu shahidain min rijalikum sannan ku nemi shaida ai utulubu shahidain min rijalikum ku nemi mutane biyu mazaje daga cikin ku su zama shaidu in an ce rijal to dole sai wanda ya kai shekarun balaga ake ce masa rajulu wanda bai balaga ba a ce masa rajulu da wannan malamai suka ce shaidar sai an samu mazaje biyu da suke balagaggu wanda suka kosa ba za a dauko yaro ɗan shekara bakwai a je kai ne shaida ba shi daga an gama ka saya masa ice cream da balan-balan in ka koma da shi gefe kace ka ce babban ba a ci bashi ba yau sai ce ba a ci bashi ba in kai magana sai gudu gida sai dauko balan balan din sama shi kenan ba sai ta shari'a saboda kar a shiga rikici sai ta dora hukuncin akan masu hankali da suka balaga kaga mutum ya dole dai da gemun sangarin na aran ma ya zauna ba za ka ba shi ice cream ko balambalan ya canja magana ba ka san babbar magana ne ba zai iya yi ba amma yaro karami ai dai ce maka ya manta an ci ba mm. a ah, ai ba a ci ba ko in mm, ba a ci ba a ah, an ci ba zai ce in mm, an ci duk yadda kai da shi haka zai juya ko bai wa kowa laifi ba a wurin Allah ma bai da laifi ke sa Allah ya ce kar a shi a ciki a bar wanda suka balaga su shiga a samu mutane biyu min rijalikum daga mazajen ko rajulun daya biyu rajulani min rijalikum jam'i ne na taksir shahidai ne shahidin guda daya shahidani guda biyu wastashidu shahidain ya zo a matsayin maf'ulun bihi ne da iya daga cikin asma'ul hamsa ko musanna ne yusabu bil ya'i wa yujarru bil ya kisa aka ce wastashidu ne min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu mutane guda biyu mazaje ba to fa rajulun sai a samu namiji ɗaya ko wa mar'atani da mata biyu su ma mata biyu waɗanda suka balaga ba 'yan ƙanana ba kisa aka ce wa mar'atani in an ce imra'atun to ta kai mun zaki mimman tarbauna min shuhada daga cikin waɗanda kuke da aminci da su daga cikin shaidunku ashe a nan ma za a yi shaidar sai an samu wanda yake adali ne wanda yake cikakken adali wanda ba zai canja magana ba sai a same shi malam Muhammadu na'am da Allah muna so ka mana shaidar kaza sai wanda aka ga adali ne amma kaga wani dan duniya kar ku shi. kuna saka ɗan duniya an gama ne an koma gefe aka kira shi a waya kana ina ka ba to da Allah ma'ana wajen garki makin ma ko ta magana in aka cire dubu ashirin aka bashi wani wani irin rikicin miliyan hamsin ne wallahi a dubu ashirin sai canja sai zo gaban alƙali ya zauna a ce tsakanin ka da Allah ci ba ya ce wallahi billahi billahi ba ce ka san babu shaki a rayuwa kamar mutumin da zai kalli idanka kai ka san ƙarya yake shi ya san ƙarya yake idan ka ya san ya ga idansa yana da yakinin ƙarya ne kuma ya kalli ba idan ka ya ƙarya so amma ƙaryatan wannan ne professional in ba professional zan yana za ka ɗan sunkar da kai amma asalin professional sai maka haka su ba zai faɗa ya ƙi kashe shi wallahi zai bari wallahi wallahi wallahi kuma kana da magana ai dan duniya Allah ta'ala ya gyara halayen mutane Allah ta'ala ya gyara halayen dole ba abin da Allah yake bayani ya san halin mu saboda Allah ne ya bayani kowa sanin mu an tazilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra in ba maza biyu a samu mace ɗaya ma namiji ɗaya da mata biyu saboda idan ɗaya ta samu mantuwa ko ta ɗan kauce hanya to ɗaya za ta tunatar da ita saboda su mata a kona abu ɗaya Allah ta'ala ya halicce mu ana iya samun mace tafi namiji ilimi ana iya samun mace tafi namiji imani ana iya samun mace tafi namiji hangen nesa ana iya samun mace tafi namiji damuwa da addini tafi shi gaskiya tafi shi adalci amma duk da haka sunanta na macen nan fa mace ce akwai abubuwa na na kasatu akalin walili tare da su yadda kai zaka iya zama ka danna a ba zuciya wace ba ta iya in ka sa mace alƙalanci daga an shigo za a yi ce ga wadda take tana yin wannan ba ta wannan kaga alƙali ya shiga ga ɗin ya magana ta gane an taɓa yin wata mace alƙali tana zuwa suka zuwa ta ce a duniya this one but not this one to kaga ai magana ta jika in kai aka ce ai a biyarin ɗinka ba ai ka san ba za ka kai labari ba wala ya aba shuhada ila malu wala ya aba shuhada kada shaidu su ila idan an kiraye su don su zama shaida a bashi ko kuma an samu sabani a bashin nan su ba da shaidar abin da aka rubuta kar su in aka neme ka shaida matukar shaidan da aka nema din nan na gaskiya ne kar kuɗi da Allah muna so mu ɗan yi cinikayya zan sayi mashin ɗin wane ne a'a zan sayi gonar wane ne a'a zan sayi kazan wane ne da Allah muna son malam Muhammadu da malam Ibrahim Musa kuma na shaida karkashi a ni ba na yin shaida Allah ya ce wala ya abu shuhada matukar abin da aka yi na kasuwancin ka yarda da shi ba ka da ayar tambaya karka ki shi sa Allah ya ce wala ya abu shuhada ila ma wala tasamu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajali wala tasamu kar ku yi ƙasa a gwiwa an taktubuhu ku rubuta sagiran ko da bashin kaɗan ne aw kabira ko babba ne saboda duk kankantan wani abu a wajen wani babban yanzu ka samu babban ɗan kasuwa bashin naira miliyan ya yi ba wani abu ba ne. wani ma idan ya baka bashin ya manta amma in ka samu talaka wani aka ce masa zai mallaki miliyan ne kamar ka zo ka ce masa gashi nan a filin aljanna ne kiyama an ce shiga aljanna saboda me saboda bai taba sauwar a duniya zai mallaki miliyan ne ba tsoron da ka zo ka ce ya mallaka me zai ce sai ya ji daɗi don haka Allah ta'ala ya ce kar a yi rubuta babba ne ko karami ila ajali zuwa ga ajali zuwa ga deadline da aka ce za a biya bashi zalikum aqsatu inda الله wannan shi ya fi zama mai adalci a wurin Allah alƙisu ay al'adil shi ya fi zama adalci wa aqwamu shahada kuma shi ya fi zama karfaffiyar shaida shi ya fi zama duk bashin da aka rubuta aka samu shaidu ya fi karfin shaida ta da ka ko agreement ne na rentin gida sai a ce a samu akalla witnesses guda ne guda biyu shaidu guda biyu witnesses saboda za ka yi rentin gida a ɗaki da aka cikin bashi in a nan abuja ne ko dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya in a garin goma ne ko dubu ɗari ko ɗari da hamsin gwargwadon da ya kasance to sai kaga an ce a samu shaidu su sa hannu shine wa aqwamu an kaga aqsafu inda Allah ya fi adalci wa mu shi ya fi karfi akwai aqwam akwai qiyam akwai qayyimun akwai aqwam aqwam to shi ya fi karfi lishahada na shaida wa adina shine mafi ƙanƙantan Allah tartabo da kada ku yi shakku in an rubuta zai wahala shakku ya shiga ciki wani yana da kwantakke zuciya sai ma ya baka bashi ya manta in ka zo biyan sai ya manta nawa mai kudin sai ba zai tuna ba saboda mai iya da wankakkiyar zuciya duk abin da ya bayar ya manta ya yi fari kuma ya yi alheri ga fillanci can daga fici ko me ya baka ba shi tunani ai yabo ne ya yi fari kuma ya yi alheri ga fillanci can daga fici ko me ya baka ba shi tunani in ya baka ya manta ko bashi ne ko kyauta ne ya manta sai dai kai ka tuna kai in kamar alheri baya manta shi in ya maka ya manta illa an takuna tijaratan sai idan kuma kasuwanci kuke saya da sayarwa hadiratan wacce da ke a halasce na ha kuma wanda kuke tsakanin ku kawai ina sai da kayana na buɗe shago sai ka zo ka ce kana so buhun shinkafa na ce ma kuɗin ka bani sai ka ce to ba damuwa za ka bayar shikenan sai ka cire kuɗin sai ka miƙa sai na baka buhun to anan ba sai a rubuta ba amma ko anan aka rubuta babu laifi a matsayin ne a matsayin receipt shi yasa Allah ya ce illa an taqula tijaratu zubayba fa laysa alaikum junahun Allah A anan babu laifi gare ku in ba ku rubuta ba amma anan ma in na rubuta na shi okay bari a rubuta maka da sai ka sayi buhun shinkafa adadi kaza akan kuɗi kaza a saka hannu a yanka a baka evidence na shaida shikenan yayi in kuma kace a bana bukata shikenan yayi shi yasa Allah ya ce anan ba wajibi bane wa ashidu idza tabaya'tum idan kuna harkan kasuwanci kuna iya neman mai shaidawa a samu shaidu su shaida amma ba wajibi bane in kasuwanci kawai an rubuta ya yi na zo na sai abu a wurin ka naira ɗari na ajiye na ɗauki a shana na tafi ba shi nan ba biro nake bukata nawa ne wannan naira ɗari biyar ko ke ba ni shi na miƙa maka ba sai an yi receipt ba saboda yin halitta shi kansa ya sayi abubuwa da ba a samu shaidu ba saboda me saboda take zai mika a bashi so anan babu damuwa wala yudarra katibu wala shahid kalman yudar yana zama yudarira ko yudarara in ka ɗauki ɗaya sai zama yudar sai zama fi'ili ne bi katibun fa'ilun in ka ɗauki ɗaya yudar kuma sai zama fi'ilu mudari ne mabdu bil majhul katibun kuma na'ibul fa'il so da ka duka malaman Qur'ani sun fassara wala yudarra katibun wala shahid kada a cutar da mai rubutu da mai shaida ko kuma wala barra katibin wala shahid kada mai rubutu ko mai shaida su cutar da wani duka ya ta'allaka ya aka gina kalma din ne kuma kowanne ne dauka a luga wa in taf'alu in ku kun cutar da mai shaida ko mai shaida ya cutar da wani ko mai rubutu ya cutar da wani ko cutar da shi fa innahu fusuqun bikum wannan ya zama fasikanci ne daga gare ku wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah ku zo masu cikakkiyar takawa wa yu'allimukum Allah Allah zai ba ku ilimi ai asalin dan adam asalin dan adam jahili ne asali al aslu shine mun zo ba mu san komai ba duniya haka aka fito da mu a cikin mu adama ba mu san komai ba wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun wannan cikin suratul nahl aya ta 78 Allah ta'ala yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fito da ku a cikin iyayen ku ba ku san komai ba yace la ta'lamuna shay'a ba abinda kuka sani fitowar mu duniya ba mu san komai ba hatta kama nonon iyayen mu san da aka koya mana sai an matso da kai an ga bakin ka an sa tukuna sai ka fara koya waj'ala lakum as-sam'a ya sanya muku kunne wal absara da ido wal afida da zuciya da kwakwalwa la'allakum tashkurun dan ku gode masa ba dan ku yi sharri da waɗannan ba dan ku yi godiya Allah ya muku shi yasa wa yu'allimukum da duk ilimi daga wurin Allah ne kuma ayar nan ke bayyana cewa takawa na ba da ilimi wattaqullaha wa yu'allimukum da. in kun yi takawa Allah zai ilmantar da ku takawa na ba da ilimi in dai kana da bin Allah to Allah bai cika kunyata da kai a harkar karatu ba ba ne ka samu jarabawa ta amma dai a ce wai ka zama da kiki insha Allah ba zai yi ba wallahu Allah bi kulli shay'in akan komai alimun mai ilimi ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 yake daraka wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma izz al islam wal muslimin wa adill al shirk wal mushrikin wa dammir a'da al din allahumma taqabbal du'aana wa du'a man sa'ala du'aa minna allahumma kun ma'ana wa la takun alaina allahumma kun ma'ana wa la takun alaina allahumma kun ma'ana wa la takun alaina سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك